أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya samu rana ta goma ga wannan wata mai albarka na Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki ta 1439 wanda ta yi daidai da 26 ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a suratul a'raf da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta goma sha biyu na'am sai mu maimaita ta sha ɗaya بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا karanta aya da Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun halicci asalin babanku annabi Adamu daga ƙasa ƙasan da Allah ya halicce shi da shi ita ce ƙasan nan ta duniya ya ɗaka ɗebo jan ƙasa baƙar ƙasa farar ƙasa aka kwaɓa aka tuka aka tuka sai aka mulmula ta aka halicci annabi Adam shi yasa zurriyarsa suka fito waɗansu farare suka ɗauki nau'in farin ƙasa waɗansu suka fita jajaye saboda asalin jan ƙasa da aka yi shi da shi waɗansu suka fito baƙaƙe gwargwadon ƙasan da abin nan muka fito kenan mu ɓangaren mu kenan Allah ya ce kun muka suranta ku muka ƙawata ku muka yi waɗannan maza da mata dogaye gajeru masu jiki sirara na kyawawa kala-kala in ji Allah sannan muka ce wa annabi a mala'iku gaba ɗaya su yi wa annabi adam sujada bi ma'ana waɗansu malam suka ce su ɗan sunkuya masa haka irin sunkuyawa ta girmamawa ta abunna respect haka shi iblis ya ƙiya sunkuya wa annabi adam ya ƙi ya masa sujada ya ƙiya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tambaye shi dalilin yin haka kai iblis me yasa nace ayi wa annabi adamu sujada gaba ɗaya mala'iku suka yi sai kai kaki yace ya Allah ni na fi shi daraja na fi shi daraja saboda haka ba zan sunkuya masa ba ba zan masa sujada ba dalili na kuwa ni ka halicce ni daga wuta ne shi kuma daga ƙasa shi a wajen shi ƙasa ta fi wuta ta fi ƙasa daraja bai kalli shi girman Allah da ya halicce shi ya yayi ba sai ya kalli wanda shi yana ganin shi ya girme shi saboda iblis yana cikin mala'iku falon yana ganin ƙasan da aka mulmula annabi adam aka ajiye shi a lokacin bai san halittar annabi adam bane saboda haka shi ya girme adam sosai kafin a halicci yan adam iblis yana nan saboda haka tsohon mutum tsoho ne ya girmi kowa a nan an haifi kowa a idan shi an haifi ma an an halicci annabi adam kakanmu ma gaba ɗaya ma a idon shi iblis ɗin, saboda haka yake shi ba zai sunkuya ba ba zai boyin ba ba zai sunkuya masa ba shi kenan sai kuma ya kawo abun nan analogy ya ce ya nuna wuta ta fi ƙasa daraja ne malamai suka ce ya yi feli iblis ya yi feli saboda ita wuta duk abin da ta biyo kansa halaka shi take yi duk abin da wuta ta zo kansa kona shi take yi lalata shi take yi halaka shi take yi ita kuma ƙasa duk abin da ya rayu a kanta yana amfana ne yana yin kyau ka duba shuka da tsirrai da duk waɗansu itatuwa da bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa da muke ci da amfanin gona da komai namu yana fitowa daga ina daga ƙasan ne da cikin wuta ne da ƙonewa yake sannan mu duba ginin da muke yi gaba ɗaya da ƙasar ne ake mulmulawa mu duba duk waɗansu ababen mu daga ƙasan ne amma ita wuta duk abin da ta zo kansa to ya gama yawo kenan ya mutu ya lalace ya halaka saboda haka shaidan ya yi amfani da wato kiyasi mara kyau kiyasi mara kyau amma duk da haka da yana da mutunci tun da mahalicin shi ne ya ce ya yi ɗin babba mahaifinka ya ce ka zo ka durkusa ka gaida wannan yaron sai ka bi umarnin mahaifinka kar ka ja da shi ka ce na girmi wannan to ya faɗe shi out of menene hasada hasada kawai ya sa ya faɗi wannan Ƙala sai Allah ya ce to shi tun da kai mai girman kai ne mai saba umurni na ne to fahabit min ha fita daga aljanna gaba ɗaya. domin aljanna ba ta masu girman kai ba ne, aljanna ba ta masu sabon Allah ba ne. saboda haka waɗannan abubuwan da kai girman kai da saba umurnin Allah waɗannan abubuwa su yi qualifying naka a sallame ka daga aljanna wato sallaman shaidan daga aljanna da aka yi an sallame shi daga dukkan wata ni'ima domin a cikin aljannan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha ma la ainu ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba a cikin aljanna na ni'ima akwai abin da kunne bai taba jin labarinsa ba sannan duk tunanin mutum da yake zuwa masa a zuciya bai taba tunano abin da yake cikin aljanna ba ita aljanna ni'imanta da bayaninta da abin da ke cikinta sai wanda Allah ya masa muwafaka ya shiga kawai kawai amma duk wani misali da za a faɗa maka na ni'iman aljanna ba kwakwalwanka ba za ta iya kawo shi kusa ba sannan duk kunne bai taɓa jin ma labarin ba shi yasa Allah ya ce idan mutum ya shiga aljanna wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka shiga aljanna ka kalli dama ka kalli hagu ka kalli nan ka san in an shigar da mutum inda bai taba shiga ba akwai kallace kallace ya duba nan ya duba can ya duba nan ya duba can sai ta sai ka ga yana su haka idan ya ga mai gidan zai fito ko mai fala idan kuma ya abin da ya kalli nan ya kalli nan sai ka ga yana girgiza kai to Allah yake wato saboda abinda baka taba gani ba cikin aljanna ran da ka shiga za ka yi ta kallace kallace kawai Allah ta a ranar za ka ji mutum ya ce a zuciyarsa lallai ina cikin na'iman wa mulkan kabira ina cikin ni'ima da mulki mai girman da babu wanda ya kai ni duk dan aljanna iya inda yake a ɗakinsa yana ganin duk duniya ba wanda ya kai shi mulki saboda ba mai shiga abun da territory din wani ba mai shiga ɗakin wani ba mai shiga gidan wani aljanna kowa kawai yana inda Allah ya bashi sai dai in ana so a gana da juna Allah ya sanya maka a zuciyanka ya sanya ma wannan a zuciya sai ku fita ku haɗu a wani gadin can sai ku zauna ku gana amma ba mai shiga gidan wani saboda wani ya fi ka aiki ya fi ka aikin alheri ladan ku ba zai zama to ɗaya ba to abubuwan da aka tanada masa sakamakon abin da yayi na aikin alheri da ya fika ba zai je daidai da naka ba kai da kake ƙasa da shi shi kuma Allah bai son complain ka shiga gida wani ka ce ya Allah ni na ga kaza a dakin wani wallahi da naje ni ba a bani ba Allah bai son irin wannan shi yasa ma ba ma mai shiga to Allah yace a qala yace wa shaytan fahbit ka fita daga aljanna minha fama yakunu laka an takabbara fiha baiwa kana cikinta kuma kana tare da girman kai ita aljanna ta masu menene Eh, saukar da kansu ne ta masu tawali'u ne ba ta masu girman kai ba ne, saboda ka ka fita innaka minas sazirin, yanzu ka koma kaskantacce tunda ka ba wa kanka girma tun ban baka ba to na mai da kai kaskantacce yanzu dama daga takabbur sai da menene sai abun sai a ah, a ah, siga shi yasa muka karanta a wancan suratul an'am yace wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim sai yace wa yawmal qiyamati kuma wa lahum sayusibuhum sagharun sagharun kaga opposite din akabira saghar wannan opposite din shi ma wannan ta takabbara shine astajirina yawa in ka daga kanka tun Allah bai daga ka ba to bugo ka Allah zai yi kasa ƙasa kawai za ka dawo kamar mutumin da ya hau dogon gida ne gidan sama can ko wani falwaya ko wani tsauni shi yana gani shi ne babba a can in yayi haka ya hango mutane ƙanana su ma in sun yi haka suka hango shi ce ga ɗan wani abu can su ma ƙaramin suke hango ka to haka yake saboda haka da ya bi umarnin Allah to da ya samu girman amma tun da ya ƙi sai ƙasƙanci sai Allah ya mu'amalance shi da opposite in nufinsa shi nufin sa ya girmama kanshi sai Allah ya ce innaka min as-sabirin yau ka zamanto cikin kaskantattu shaytan ka ka sauka Allah ya sallame shi daga cikin aljanna qala sai shaytan ya ce ka ya Allah tunda ka sallame ni ka tsine mun ka la'ance ni ka kore ni daga rahamarka gaba ɗaya ba ni ba ita qala sai ya ce ya Allah ina neman favor kamun alfarma kamun alfarman abu ɗaya Allah ya ce mene ce anzirni ya Allah ka jinkirtar da ni kar ka kashe ni kar ka ɗauki raina ila yawmi yub'athun har ranar da za a yi tsayuwan alkiyama kada ka kashe ni ya Allah har ranar da za a yi tashin alkiyama qala sai Allah ya ce masa innaka minal munzarin ka je na jinkirta ka ɗin na baka abin da kake nema na'am kun ga shi Allah ai ya san ajandar shi ya san manufan shi din amma Allah ya ce je na jinkirta maka din menene zai yi ajandarsa yace tunda ka jinkirta ni za ka tsawaita rayuwata har ranar tashin kiyama ba za ka ɗauki raina ba to yace ni kuma ga ajanda ya Allah yace ma ƙala, sai yace wa Allah ka ni, sakamakon tsine mun da kai ya Allah ka sallame ni ka kore ni daga aljanna to ni kuma la'aqudanna lahum siratal mustaqim ni kuma sai na kawar da annabi adam da matan shi da ƴaƴan da zai haifa gaba ɗaya sai na kawar da su daga kan hanya madaidaiciya sai na ɓadda su sai na zamar da su ajanda ta kenan ayi ayi zero zero kenan na rasa tunda na rasa kuma sai na ga sun rasa aljannan nan amma ba zai taɓa yiwuwa ba a ta dalilin mutumin nan annabi adam ka haramta mun aljanna ni kuma in zauna a cikin wuta to sai na halakar da shi da duk ƴaƴan da zai haifa sai na halakar da su sai dai mu koma waje ɗaya yace thumma la'atiyannahum shi ɗaya yace sannan ga dabarun da zan riƙa yi wallahi zan riƙa kullo musu min bayni aidihim ta gaba wa min khalfihim unzo musu ta baya wa an aymanihim kullo musu ta dama wa an sama'ilihim in kullo musu ta dama da hagu bi ma'ana zan ɓadda su zan kullo musu ta kowace kofa daban-daban daban in ka musu wannan abun salon wannan abun yau in ka musu wannan sabo in ka musu wannan idan na za su gane in kullo musu da wani salon in na za su gane zan kullo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta sama ta kafa zan rika deceiving nasu zan rika yaudaran su zan rika shagaltar da su sai na ga na raba su da tafarkinka da biyayya gare ka sai na hana su shiga aljannan nan kuma na yi alkawari wala tajidu aksarahum shakirin sai ka samu majoritin mutane 90% ɗinsu ko 80% ɗinsu sai ka samu ba su maka biyayya ba ya Allah ni za su bi zai yi disibin su su bi tafarki na su bar naka to kun ga wannan magana shaidan yana yin ta tsakanin shi da Allah ne su biyu su biyu shi kenan sai Allah ya ce masa to qala sai Allah ce ukhruj minha fita dai daga aljannan je ka dai ka fita maz'uman kana kaskantacce wulakantacce madhuran halakacce kuma ni kuma ga alƙawarin da nayi nima laman tabi'aka na yi alkawari ga duk wanda ya biye maka shekan ya ƙi bin tafarki na ya bi naka minhum daga cikin mutane da 'ya'yan annabi adam in nan la'amla anna jahannama minkum ajma'in sai na cika wutan jahannama da ku gaba ɗaya wuta zan jefa shi kenan shekan ya nemi bukata Allah ya bashi ya faɗi manufanshi shi ma Allah ya yi alkawari na'am daga nan sai me ya biyo baya Lokacin sarki ya ji ajandan shaiɗan na halakar da annabi Adam da matansa da ƴaƴan da zai haifa gaba ɗaya za su haifa, ya sallami shaiɗan inda ya sauka aljanna aka fidda shi sai ya kira annabi Adam. Allah ya kira annabi Adam ya ce wa ya Adam, ya kai Adamu, ya kai Adam, uskun anta wa zaujukal aljanna, zo ka zauna kai da matanka a cikin aljanna. wa kula min haythu shi'tuma ku ci dukkan abin da kuke so a aljanna naku abinci da abin sha da duk abin da kuka gani aljanna nan ku ci ku sha naku ne in ji Allah ne na baku amma wala taqraba hadhihi shajara sai Allah ya nuna musu wata bishiya particularly a cikin aljanna ya nuna musu kun ga wannan bishiya eh to kar ku zo kusa da ita ma ballantana har ku ci ƴaƴanta kada ku zo kusa da ita idan har kuka kuskura kuka ci daga wannan bishiya to fatakuna min al-zalimin Allah ce kun zalunci kanku ni ban zalunce ku ba domin na nuna muku na gaya muku shi kenan annabi adam ya shiga da shi da hawa'u suna cikin suna cikin aljannan su cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da nishaɗi da walwala su ci su sha ba su da wata matsala abincin aljanna ba a nome shi is not seasonal wai misali sai shekaran noma ya zo sai a jira sai ya tsira a jira sai an girbe sai an cashe sannan a ɗiba a kai injin nika a tankaɗe a rairaye a ɗora a dafa a menene kafin ya zo kwano a ci abincin aljanna duka is readiness ne kawai yana nan ready duk abin da kake so sai dai ba ka gani lokacin da aka dafa ba ma kicin aljanna babu babu kawai duk abin da ka gani aljanna ba ka san ran da aka dafa ba kuma wa ya dafa yaushe ne uku komai kake bukata gashi kawai in 'ya'yan itacen nan ga su ba sai ka jira wai sai sun nuna ba ko kuma ka hau ka hau bishiya ka tsinko sam komai gashi nan available shi da sha kawai kuma babu sallah babu azumi babu zakka babu haji babu yawo ba tsoro babu komai cikin rufin asirin Allah a haka suke zaune a haka suke zaune to daga wannan lokacin shaitan ya fara implementing wannan alkawarin da yayi yi. waswasa lahum mu duba girman aljannan nan mu duba girman aljannan nan manzo Allah ce ni'iman da take ciki fa ba ka iya kididdige ta fa ido bai taba ganin irin ni'iman ba kunne bai taba jin labari ba sannan zuciya bai taba tunanin ma irin wani abu da yake cikin aljanna ba duk waɗannan ni'imomin fa bishiya guda ɗaya aka hana shi kar ya zo kusa kar ya zo kusa da bishiyar nan amma fa waswasa lahum ash-shaytan ku duba shaytan ya fara whispering whispering shine maganan zuci shaytan ya zo maka ta zuci yana raya maka abubuwa yana sanya maka jizaya yana sanya maka abu kullum shi a ta zuciya yake zuwa ma mutum shi shaytan bai zuwa face to face ga gabanka a'a wakilan shi na mutane ne shi yasa Allah ce minal jinnati wan nas shi ya zo maka ta zuciyanka yayi whisperin abubuwa ya tsegunta maka abubuwa ya raya maka abu a zuciya shi kuma agent din shi daga cikin mutane sai ya zo maka face to face sai ya zo kai ku gaisa yi dan yi haka to sai ka ga ya baba ya labari ne me labari ne da Allah ta tashi mu dan je zagration kawai yau ana wani wata harka a club kaza kaza kai ni ai ina da Allah ta tashi da Allah me problem din kuɗi ne wai zo mu je kawai ina da komai to shi zai zo maka face to face saboda shi a neto ɗinka yake ɗan adam agent din shaidan zai zo maka face to face shi kuma shaidan din yana ƙara sanya maka abu a zuciya kawai wata za ka samu mutum yana zaune kawai a natsaye na yi haka kawai sai ce ina ci din mota ku ba ni ci din mota zan fita ne ah ina za ka a wannan lokacin ce eh ko inda za ni kawai amma ba ka fita a wannan lokacin ai an ko ba ka da wani alƙawari kuma kace za ka zauna yau kana da kaza wani abu zan je koyi wani abu yanzu zan da aka she amma za har ya ingiza shi kawai ya tura shi ya yi overpowering nashi ya ya mamaye zuciya kai zai fita yaje kawai ya aiwatar da abinda shedan din ya raya masa to farkon abinda shedan ya sai ya zo ma Adam a cikin zuciya fa wasfasa lahum ash-shaytan dukan su Adam da hawa'u din ana sanya musu wa tiwafi a sanya wa adam a sanya wa matan shi a sanya wa adam a sanya masa irin abinda adam ya zo masa a mayin shi zai zo wa hawa'u abinda zai sanya ma annabi adam a zuciyarsa sai ya je ya sanya ma matan shi hawa'u a ciki sai ta fawaswasa lahum ash-shaytan shaytan ya wasu ya sanya musu tiwafi akan su su ci daga wannan yar bishiyan kawai su ci daga wannan yar bishiyan kawai manufan shaidan li yubdiya lahuma ma wuri an huwa min sau'atiha min sau'atima yana son ya kwaye musu suturan da take jikinsu ga abin da yace musu wa qala sai yace musu a zuciya ai ma ha kuma rabbukuma ba wani abu bane ya sa ku ya hana ku matsowa jikin bishiyar nan da shan ƴaƴanta illa an takuna malakai ne domin Allah baya so ku zama kamar mala'iku ne kawai dalilin da yasa Allah ya hana ku ku kenan bai so ku zama kamar mala'iku aw takuna min al-khalidin ko kuma Allah bai so ku dawwama permanent a cikin aljanna shi yasa ya hana ku da kun ci to permanently za ku zauna a cikin aljanna ba ku fita to amma bayan Allah baya son dawwaman din ne sannan bai so ku zama to kaman mala'iku da kun ci za ku ga kun canja kun zama kaman mala'ikun Allah so haka kullum yake zuwa wa annabi adam a zuciya sai ya zo ma matan shi ma to suna ki ta san mumini in tunanin sakon Allah ya zo mai tace a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kaga kuma an rage fadan a'udhu din inda ana fada so goma sai a koma bakwai sai a koma biyar sai a koma daya kawai to wa sama huma ɗan ya rantse musu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha huwa abinda nake ga muku gaskiya ne na rantse muku da girman zatin Allah da darajar wa huma sai da ya haɗa da rantsuwa ya kira girman Allah da darajar Allah da sunayen Allah da sifofinsa to duk mumini in ka kira masa Allah ka rantse masa sai ka ji kawai yayi dikitin naka saboda girman Allah da darajar shi din kawai sai kaga kawai ka miƙa wuya yace inni la kuma milaminan nasihin wallahi ni din nan ina son ku da alheri nasiha nake muku shi yasa nake son ku da wannan alheri wallahi tallahi alheri za ku samu wallahi ni masoyin ku ne Allah yace ne fadallahuma bi

لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون نعم الله يتفضل ما sai shaidan ya yi deceiving nasu suka biye ma shaidan suka bi yaudaran shekan shi kenan sai suka zama to cikin yaudara ta shekan bi gururin ya ruɗe su ta hanyar ruɗi a ƙawata mata abu a gyara mata abu a yi modifying ɗin shi a masa fenti a yi cosmetic ɗin abubuwa mai mara kyau a rina maka shi a gyara shi a nuna maka shi ne mai kyau sai ka ga mutu ya zama to ya zama to ya ruɗu ya yaudaru sai ya biye ma abu Allah ce falamma za ka shajarata yayin da suka zo bishiyar suka tsinki ɗayan itacen suka ci suka ɗanɗana Allah ce badat lahuma sau'atuhuma tufan da take jikinsu gaba ɗaya sai ta zube sai suka zama to tsirara da yana cikin sutura annabi adam ita ma hawa tana cikin sutura ba mai ganin al'auran wani to yanzu tunda sun saba wa Allah dama duk abin da ka gani a jikin a cikin aljanna na mai yi wa Allah da'a ne yanzu tun da sun saba wa Allah to abin da ke jikin su na aljanna magaba ɗaya sai ya ji tsari sai ya bar su saboda sun haramta ga mai saba wa Allah tufan ma da suke sanye da ita sai ta fita kawai ta basu ta basu tsirara haihuwar uwarsu saboda kayan aljanna ba abinda za a ba wa mutum mai sakon Allah duk wanda ka gani a cikin aljanna to lallai da abinda ya mallaka da abinda aka ba shi sakamakon menene biyayya ga Allah ne ya ba shi, amma ba ta hanyar sakon Allah bane saboda haka tunda sun faɗi Allah ba su yi tizabin kuma wani abu na jikin aljanna a jikinsu ba shi yasa tufan makawai ya ta tafi tufa ya ta fita daga jikinsu wa tafiqa yaqtifani alaihima min waraqil janna sai suka je suna ɗiba ganye na bishiyoyin aljanna suna rurrufe al'auran su wa sai a take sai Allah ya kira su yace Adam Hawwa'u alam anhakuma an tilkuma shajarati da ban ja muku kunne nace ku kiyaye wannan bishiyar ba wa aqulla kuma nace muku inna shaytana lakuma aduwwun mubin ban ce muku shaidan mai wa Allah alkawarin da ya zai ɓadda annabi Adam da Hawwa'u tukuna zuriyan da za su haifa ma ya yi ta yana ɓadda su yana ɓadda su ce nasihan da na muku ba ku gani ba ban ce muku shaidan makiyinku ba ne ku kiyaye shi ku fita harkansa to kaga su aikin mumini duk ran da ya ga yayi offending Allah ya saƙa wa Allah idan da ya gano lalle bai kyauta ba bai kyauta Allah ba za ta ji ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfir Allah ka yafe mu na yi kuskure abinda na faɗa na yi kuskure Allah ya yafe mu ban kyauta ba to shi Adam immediately sai kala shi da Hawwa'u sai suka ce rabbana ya ubangijinmu babu shakka zalamna anfusana mun zalunci kanmu don har ga Allah ka gaya mana gaskiya amma mu muka zalunci kanmu ya Allah wa in lam taghfir lana ya Allah in baka gafarta mana wannan kuskuren da muka yi ba wa tarhamna ka mana rahama ba to lanakunanna min al-khasirin za mu zamanto cikin masu asara har abada me yasa shi shaidan da Allah ya kira shi yake me ya hana ka kai sujada me ya hana ka kai sujada da mutumin ga annabi Adam kake kaga da hayyace ya Allah yi hakuri na zalunci kaina Allah ka yafe mu ka gafarta mu shi sai ya insisting Ya ina kan bakana domin ana khairun minhu ni na fi shi daraja shi kuma kaskantacce ne Allah ce fita daga aljanna maimakon ce Allah ka yi hakuri ka yafe mu ya Allah na yi kuskure ni bawanka ne kar ka fidda ni aljannan nan ka bar ni amma sai ya insisting yace zan fitan amma ina neman alfarman abu ɗaya, ka jinkirta ni karka kace ni har ranar tashin kiyama yace je kana jinkirta ka to in ka jinkirta ni din zan badda ku kaga yana nuna zai insist yana insisting zai tafi akan barnan babu compromise ba zai janye ba shi so haka kafiri yake idan ya ga barna ƙara ta yake yi ya ci gaba a kai tare da girman kai da nuna shi isasshe ne amma mumini duk randa ya gano ya saba wa Allah zaka ga yayi joy yana ta astaghfirullah Allah ka yafe mu wallahi na yi kuskure na yi kuskure to duk ba mai wanda ya kamantu da Adam to shine ɗabi'un mumunai wanda ya kamantu da shedan shine shedanun mutane in ka kira shi ka nuna masa kuskuren shi sai ya yi insist sai ya nuna zai ƙara ma wa idza qila lahum ittaqillaha وإذا قيل له اتق الله منين أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير مهاد idan ka nuna masa kurakuransa sai ya ji kawai kamar ka ƙara masa allura ma sai ce zai ƙara wani shan taba ba kyau Allah ya haramta sai ya tashi taba ya ce kamun jiya ba wa'azi bane aikinka kamun jiya ya nuna maka zai ma yi wanda ya fi wannan to shi haka shi kuma mumini ta ce astaghfirullah astan wallahi ban sani ba sai ya tace ta ya burza ta to ka duba difference tsakanin annabi adam annabi adam shi ma Allah ya ce masa menene qul nahbitu ba'dukum li ba'din fita daga aljanna annabi adam yace duk da haka ya Allah ka yace mu wancan Allah yace fakhruj minha fita daga aljanna sai yace to zan ci gaba da adda annabi adam da ƴaƴan da zai haifa har ranar tashin kiyama ka duba difference tsakanin shaidani mutum wal billah kuma ka duba wani abun mamaki wai duk ni'imar da take aljanna fa wai bishiyar na ita ta damu annabi adam in ka duba ni'imomin da suke cikin aljanna wannan bishiyar ba komai bane ba ta kai matsayin allura a cikin ni'imomin ba to haka duk mutumin da yake cin haram yau da ko kana biyan mai cin haram miliyan ɗaya to sai ya karɓi naira dubu ɗaya na bribe duk yadda kai ka raba shi da cin dubu ɗaya ɗin nan na haram wallahi sai ya ga gaba ɗaya albarkan da ni'iman da maikon ya tattara akan dubu ɗayan nan ba zai ga cewa yana da fa 99 nawa 999,000 duk wannan yawan shi fa wallahi ba zai appreciating ba sai ya ga dubu ɗayan nan sai ka ga nan mai san shi yake nan kwaɗayin shi yake ka ga yana rawan jiki kawai sai ya karɓe ta so haka mai cin haram haka mai cin haram komen kankantar shi wannan ɗin yafi ba muhimmanci sai ɗan ya nuna masa kaga in kana cin wannan yau ka tara dubu ɗaya gobe dubu ɗaya gobe dubu ɗaya a wata fa kana da dubu talatin hmm? kaga basic salarin yana zaune lami lafiya Hmm? da wannan zaka biya school fees zaka biya yara wancan kuma yana nan kana tara shi sai shaidan kullun ya rika nuna mutum wannan wato bai taba gode wa Allah bai taba gode wa Allah to haka duk abin da ke aljanna nan duk yawan shi fa bishiyar nan ne kai ta damu annabi Adam kuma a cikin ayan aka ce matan sai ta zo ta sami shi to mai gida ni wannan abun shashatu mu dan taba shi mana ita ta yi convincing nashi ta rika damu shi tunda abin yana musu whispering su biyu ne iyayi wa annabi adam sai wa matan iyayi wa annabi adam sai wa matan to mai gidan to menene mu dan taba mu dan kana to wani sa'in zaka ga mace ne zaka rinjaye mijinta ya saba wa Allah shi yasa Allah yake cewa inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum daga cikin ƴaƴan da kuke haifa da matan da kuke aura akwai enemies naku wanda suke ingiza mutum ko aikin alheri za ka yi wata tafi ka. Ah, to a ɗan rage mana ai wannan yaran kalle su fa eh, ka bar ƴaƴa nawa a baya kullum ka rika watsarwa a waje kana bayarwa eh, kana kai masallatai ai almanar akwai mai taimaka musu ba sai ka sa kwabon ka ba sai ka sa kwabon ka ka duba mana ai addinin Allah hannu da yawa ai shi baya yawa annabi yake wattaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku ji tsoro ta koda da tsagun dabino kwayan dabino sai ga an bayar haka ce to ga wannan ta Allah baka ka haka ka tarar wai ta Allah baka ka zai je bushasha fa yi bushasha fa ya sai dima diman motoci amma wai ta Allah ita baya baya ka to haka za ka samu wallahi haram din nan shi ya sa wani duk yanda ka kyautata masa sai ya ci hanci sai ya ci rasa wannan duk yadda wani ke da shago ƙato to wallahi in ka zo he ka samu yana tawaye mudu a wajen awu yana temfarin da mudu duk yanda Allah ya ba mu ne he kaga yayi temfarin da mudu dan kadan din shaytan sai ya nuna masa shi kuma Allah yake kul la yastawi al khabith wa tayyib wa law ajabaka kasratu al khabith kazantaccen dukiya bata bata da alkhairi komai yawanta dan kadan din nan da Allah ya baka ta hanyar halal shine mai albarka Allah ubangi ya rufa mana asiri kullum idan mutum bai kiyaye saba wa Allah ba yana tara abu ta hanyar haram to eh ka tara miliyan sai sai Allah ya buɗa maka hanyoyin da za ka rika spending nasu sai ya sama wani ɗanka lalura wallahi ka biyu lalurar rashin lafiyan da kullum ana kashe wannan kuɗin ko zai warke ba kullum sai an fita waje a je a kama nan a kama nan kai ta fama da jinya kaga yanda kake samu su haka suke tafiya kai baka more su ba baka ji daɗin rayuwan ba kuma gobe kiyama ka bada account din su gaba daya don baka isa ka cewa Allah ya Allah wala ko kobo ma ban ci ba ni ban ma ji daɗin su ba amma kai ka ka ba haka haka al'amari yake Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kaga su daɗin mumini والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ce mumini daga ran da ya yi notisin cewa ya kauce hanyar Allah ko ya zalunci kansa ko bai kyauta wa kansa ba zakarullah fastahi ka ji yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ya koma ma Allah immediately ya nemi gafara domin ya san ba mai gafarta masa sai Allah kuma ba zai taba ci gaba da aikata wannan abun ba amma kafiri shi kuma idan an ce ya bari sai ka ga ya ci gaba kaman ka mai allura ne ka mai jiya ma sai ya ci gaba da yi a ci gaba da yi mu ga me zai yi haka zaka tarar Allah ban jiya rufa wa in ka bata mai rai ka bata mai rai kai frustration nashi sai ya dauko kwalban da ya fada ka yaya wai an bata mai rai saboda haka bari ya saba Allah eh mana wai zai zaman to bai da zai zama to out of abin nan worry su menene gaba ɗaya menene sai kaga in ai frustration ne ya je ya sha abin nan ko kuma to ya ya kwaya ya sha kawai sha kwaya kawai wai ai shi kenan kawai ne maganin wannan eh, eh, depression da ya shiga ko matsala ba a saba wa Allah ya jarrabe ka kuma ka saba masa Allah ya ce menene walladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in Allah ya jarrabe ka da wani abu ko wani abu ya sa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai ka ƙara kuma saba wa Allah din ba Allah rufa mana asiri Allah ya ce ƙala sai ya ce wa annabi Adam na gafarta maka fatalasta Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim yanda yazo a cikin suratul baqara Allah ce na yafe maka annabi Adam na gafarta maka but amma a je kasa sai ka je kasa ina so ka je kai comparing din rayuwar duniya da ta aljannan ka gani ka je ihbitu in plural form tunda su biyu ne Allah bai ce ihbita shi da shi da matan shi ba tunda shedan ya riga su sauka yace ku sauka dukan ku da kai da shedan din da matanka duka ku je ku rayu a doron kasa kuma rayuwar da za ku yi ba'dukum li ba'din aduwun za ku rayu a makiyan juna ne har ku gama ku ta duniya dan adam makiyin shedan ne a haka za ku rayu Allah ya ce wa fil ardi na sanya muku kasa can ku je mustaqarrun ku rayu akan kanta San na da ko aljanna ku koma ƙasa wa mata'un ku dan ji daɗi ne har lokacin mutuwa kaga aljannan da za kake ci kake sha baka sanya abinci yake bai zo ya kai noma sai ka yi kaftun gona sai ka bugar da jikinka sai ka faffasa nan ka jira ruwan sama ya zo ka zo ka shuka a ce ana neman taki eh, da ƙyar taki yake samuwa ka je ka samo takin ka sa ya fara tsirowa a ce ciyawa ta mamaye shi sai da sassabe ko feshi to ya zan samu injin din feshi da ƙarshi ma ka yi feshin a dawo ya fara yin tsaba tsuntsaye su rika zuwa gurub gurub ma malan ka wuni gadin tsuntsaye za su zo su ba ku sha shukan kana faya ko faya da tsuntsaye kana juya su dawo in ka dawo su tashi kana koma su dawo kai ta gadin gona ma malan kai ta gadin gona in zaka tafi gida kai wani mutum mutumi haka na leda wai tsuntsaye su rika ɗauka kai ne su gudu to haka za ka tarar to sannan kuma da ƙyar da ƙyar da ƙyar da ƙyar idan ya nunan shi ma a zo girbi a tsara a tsara a karya a ɓamɓare a tattara a buhu a tura sannan a dawo gida eh sannan kuma a ɗiba a kai injin ɗin niƙa ya niƙa da ƙyar ada a ce bai yi laushi ba a mai da shi a injin ma an ɗauke wuta a ba ma kaza a je a dawo a zo a tankaɗa sannan a ce to an samu na tuwo sannan na miya kuma ana buƙatar attarugu da manja da magi da menene da menene sannan kirare a ce kai karanzur ma yayi tsada a a ce gas kuka ne menene menene kafin ka ci abincin ya zo bakinka process ɗin da yake bi ba karami bane shi yasa Allah ya kwatanta mana yace fal yanzuril insanu ila da'amihi dan adam ya kalli abincin da yake ci ya ga wani process yake bi kafin ya zo bakin ka farko yace anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa naqlan wa fakihatan wa abban wa mata'an lakum sai yace wali an kafin ka ci sai ka sani yace annabi adam je ka a gwada wannan rayuwar a gwada da rayuwancin bulusu yanzu a je a gwada inda za ka ci da guminka da kai da shaidan ɗin kuma za ku rayu a makiya kullum cikin faɗa ku ci ya ce ku je ku rayu ku ɗan ji daɗi na kaɗan ka ɗan ji daɗin duniya ka yi kwamfiyarin ɗin shi da jin daɗin da za ka ke aljanna na duniya ɗan kaɗan ne billahi duk dukiyar da ta mallaka ka tashi ma sai ka je daɗin tebul ka ci ma ka wanke hannu ka dawo ka yi brush ka tauna wani kashi ka dawo can bayan yan awowi ka ce bari in zaga tole za a fidda abin da aka ci ɗazu sannan ka daɗa dawa haɗa mun shayi ka mun abin nan shi ma da ya zauna awa uku bari in je fitsari ka dawo ka ce da Allah ba ɗora eh, abin nan don har yanzu bane ɗazu fa kai breakfast shi ma lunch ɗin wani sai an wanke tukunya sai jin daɗin mafakin Allah ce jin daɗi ne na an kaɗan kawai an kaɗan kawai ku je ku ji Allah sannan ku dawo Allah ce kala sai Allah ce masa fiha ta hayauna a doron ƙasan za ku rayu nan na zaɓa muku wa fiha ta mutuna a doron ƙasan za ku mutu a binne ku ita ƙasa yanda take na farko ka rayu a kanta a sofet kanta haka bayan ka gama rayu a kanta sai ka koma ƙarƙashin ta kuma a binne ka nan ma ka zauna ka ga wani shekarun da zai a ƙarƙashin ƙasan ya fi shekarun da ya a saman ta yawa ya fi shekarun da yanzu akwai wanda ya yi nan years da mutuwa wataƙila shi kuma rayuwan shi a doron ƙasar 20 years ya yi to rayuwar mu a ƙarƙashin ƙasa ta fi rayuwar da muke a doron ƙasan yawa sannan wa minha daga gare ta kuma tukhrajun za mu fidda ku gobe kiyama saboda hisabi da ita aka halicce ku a kanta za ku rayu a cikinta za ku koma daga cikinta kuma za mu fidda ku saboda menene saboda hisabi in ji Allah qala fiha tahyauna a cikin za ku rayu wa fiha tamutunna a cikin za ku mutu a binne ku a karkashin ta wa minha daga cikinta ta ne tukhrajuna za a fidda ku wannan an kulle chapter tsakanin annabi adam da matansa da iblis Allah ya gama yanzu sai ya kira 'ya'yan annabi adam ɗin da zai haifa kuma mu je ya bani adam qad an نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكما وريشا لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباسا التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون a can ayan malaman suka ce me yasa da annabi adam ya saba wa Allah farko kayan jikin shi ne suka fita al'auran su ta expose su zama ta expose me yasa aka ce idan zuciya ta ɓaci sai gaɓoɓi masu su ɓaci su gurɓace wato yawo tsiraran shi ke nuna cewa lallai zuciya babu imani an saba wa Allah shi yasa zaka ga duk mutumin da zaka ga ko mace kaga tana yawo tsirara ba ta suturta kanta ko irin matasan nan matasan da suke yawo kaga wai azam din nan ga ya ja wandon shi kasa ya bar rabin duwawun shi a waje ko kaga mutum yana tafiya ana ganin pants ɗin shi a jiki to wannan yana revealing maka cewa a cikin mayin shi ba tarbiya ba tsoron Allah to shi yasa yawanci idan mutum ya bar Allah farko abin da zai fara yi fanɗarewa da harkar da iskanci fanɗarewa da harkan iskanci kawai za a shiga kokarin wa jikin shi kawai zai rika yi saboda menene saboda manzo Allah ce idza lam har in mutum bai jin kunya Allah ya saba masa to fasna ma shi ita mutane ko ba abatun komai suke a gare ba to shi yasa zaka ga ko mace in ta fanɗare to sai ka samu ta fita daga irin suturan musulunci ta nuna maka ta zuciyanta in tsakaninta da Allah ba zaman lafiya to shi yasa za ta nuna maka ma practically za ta nuna maka practically saboda abin da ke zuciya in yana da kyau to appearance din mutum za ka gan shi da kyau kalman da za ta fita daga bakin shi tana da kyau amma in zuciya ta lalace ta gurɓace to zai reflecting a gaɓoɓin mutum negatively haka za ka tarar da mutum Allah rufa mana asiri sai Allah maɗaukakin sarki yanzu ya gama sallaman annabi Adam da shaiɗan ya tura su ƙasa ya isar musu da saƙo kaga bai zalunce su ba yanzu kuma ya kira ƴaƴan annabi adam mu in kenan saboda shi ma ya isar mana da sako kar mu zo mu ce Allah ya zalunce mu bai gaya mana ba Allah ce ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam da adam ya haifa kad zanna alaikum libasan mun saukar muku da riga na mutunci ku rika suturta jikinku tufafi ku rika suturta al'auranku ku rika suturta jikinku ku rika shiga mai kyau na mutunci amma wa libasu taqwa yuwari sau'atikum ko tufafin nan don ya rufe muku al'auranku ya rufe muku sirrin warishan mun saukar muku da waɗansu irin gashi na dabbobi da menene na ado na jin daɗi duka gashi nan ku je ku yi ta jin daɗi wa libasu taqwa amma rigan tsoron Allah ba sanya riga na yadi ba bane shine ta suturta al'a a ya zamanto tsoron Allah ya zamanto shine babban suturanka da za ka rika suturta jikinka da shi tsoron Allah domin daga ran da mutum ya cire tsoron Allah to sai Allah ya kwaye rigan da ya sa masa shi ma sai a rika gani komai naka expose saboda baka da tsoron Allah komai naka sai ya fallasa sai ya bayyana Allah ce libasu taqwa rigan tsoron Allah zalika khairun tsoron Allah shine khairu kaga azumi ma da mutai Allah ya ce kutiba alaikumus mu kama kutiba alal ladina min ka sace la'allakum tattaqun aikin haji yace wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil alba. shi ma wannan tufafi da za a sa sai yace ku rika sa tufafi amma tufan tsoron Allah da za ka rika sa a jikinka ita ce tufa mafi girma da za ta rufa maka asiri a nan duniya da lahira amma idan tufa na yadi ne kawai kake sa ba tsoron Allah to ta za ka tashi tsirara ba zai rufe maka komai a gobe kiyama ba ko da ya rufa maka a nan duniya tsirara kake a gobe kiyama Allah rufa mana asiri Allah ya ce zalika min ayatillah wannan kaɗan ne daga cikin ayoyin Allah da bayanan Allah da nake muku la'allahum yadhakkarun ko mutane za su yi tunani su dawo kan hanya su dawo taitayin su to ina ji za mu tsaya a wannan ayar gobe sai mu tsora da izinin Allah lokacin amsa tambayoyi yayi insha Allah tabaraka ta'ala da fatan Allah ubangiji mana albarka Allah ubangiji ya kara mana imani ya sanya mu cikin masu yi wa Allah da'a da biyayya da ladabi na'am وعليكم السلام ورحمة الله To, na ba da misali ne a ranan na ce kaman in ka mallaki a zakka nisabi a watan Mai ya kai six amount da ake cire zakka ba za ka cire masa a yau a wannan watan ba, tunda ka mallaka sai ya ƙara shekara tukuna na buga misali da watan ne domin shi muke ciki kawai amma ana aunawa da watannin hijiriya kwanakin hijiriya na watannin musulunci domin kalandan boko akwai mai kwana talatin da ɗaya kaga babu shi a musulunci akwai mai kwana talatin akwai a musulunci yana nan ɗaya akwai mai kwana ashirin da takwas a watannin musulunci ba ba wata mai 28 ba mai 31 mostly 29 ne in kaga an yi 30 to an je an duba wata ne ba a gan shi ba to shine na bada misali da wannan idan ka ce za ka rika fitarwa da kirgin boko to zai baka wata 31 ɗaya ɗaya nan zai baka tsari nan kuma 28 28 zai baka rage shi yasa ake kirga da watan eh, musulunci insha Allah السلام Zai jagorance su babu laifi sai sallan shi ta farko ta zamanto ita ce ta juma'a wannan da ya je zai ta zamanto nafila ne a gare shi amma da su masu sallah a bayan shi ta farilla ne wannan babu kamar yadda abun nan mu'azu bin jabal ya saba yi shi ne chief imam na masallacin quba amma idan eh, duk isha yayi in lokacin isha sai ya gudu yayi sallan isha a bayan manzon Allah a masallacin manzon Allah ya samu tabarri sai ya tako bayan an idar sai ya zo ya tarar da mutanensa sun zauna har wasu sun fara bacci sai kuma a tada sallan isha'in da shi ya jagorance su ka san annabi ya san yana zuwa can su ma mamun sun san yana zuwa can sannan ya zo ya musulmanci so wanda ya da manzo Allah shine ta farilla din yanzu wanda yake da musu a nan shi yana yi ta da niyyar nafila ne su kuma da niyyar sallan farilla so babu komai insha Allah Thank wani To abinci mutum yana sana'a ko manomi ne ko yana sayan abinci ya ce bari in ajiye shi sai lokaci kaza zai dan fi tsada babu laifi tun da shi ne as an individual amma mutanen kasuwa gaba ɗaya su haɗa baki union in 'yan kasuwa a ce a janye wake kwata-kwata a kasuwa ba inda za ka je ka same shi a janye wannan shi ake kira hodin hodin al-ihtikar wannan haramun ne duk a janye shi a kasuwa ba a ganin kwayan wake sai lokacin da ya bukata ya tsananta ya tsananta ya tsananta sai shugaban union ya bada umune ce to yanzu a sayar in aka zo in saboda an tsananta an tsana an shiga tsananin bukatar shi sai a tsora masa kuɗi mutane su saye shi based on necessity saboda tsaban bukatar shi wannan haramu ne shi ake kira holding amma in yana kasuwa available kai kaɗan ajiye naka kaga ran da ka fito da naka yayi tsada sai ka fihe eh, ka bar nashi ka je ka saya a can kaga akwai bambanci dama ai manomi yana yi don ya dan ci riba ne amma kazamin riban nan da bahaushe ke faɗa shine ba a so kaga shi ma yace kazama riba ce amma kazamar riba na ci kaza kaga ai ba daɗi shine kai tripling din abu ka sai da shi har ka ninninka shi uku hatta abu ba a so ka ninka shi biyu ko ka ninka rabin shi alhamdulillah da ake sai da shi naira ɗari ka sai da shi ɗari da ashirin alhamdulillah an samu wani abu an samu riba amma ka ce kai ɗari biyar za ka sai da shi shine an wuce misali shine manzo Allah sassale ce Allah ya yi wa mutum albarka mai sayowa cikin sauki ya sayar wa mutane cikin sauki rahimallahu mar'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da yake sayo abu cikin sauki ya zo ya saida wa mutane shi kuma cikin sauki addu'a annabi ya masa addu'an annabi kuma karɓaɓɓe ne in ka bi wannan ka'ida Allah zai baka albarka ba wai tsanantawan bane yake sa ka yi arziki sai ka tsananta mutane ka musguna musu ka musguna musu ka tara wannan kazamar riban sai Allah ya aiko gobara a kasuwan